a ci uban shi a kashe shi a kulla na kulla a yanka na yanka a harbe na harbe gobe wani uban wani bai sa tini ya fito ya ce zai shi wani abu a kai tufa turkashi daga jamhuriyar Nijar ɗin dai al'umma sun fara fusata kan kalaman Idris Madaki wanda mutane suke ta tunanin cewar mutum ne ɗan maya. mai kishin san a a samu ci gaba a jamhuriyar Nijar din sai gashi a cikin wannan mako ya tara wata tawagar gwagwarmaya domin a yaƙi janar Abdulrahmani Chani wanda ya wasu batutuwa kamar yadda muka sako muku a cikin wannan tasha tamu mai albarka a wannan mako da ya gabata to a yanzu haka ma dai za mu saka muku muryar wannan Idris Madakin sannan kuma mu ɗora muku da batutuwa ga 'yan ƙasa suka fara yi a kan wannan bayanai na madaki wanda suke ganin cewar mutum ne da yake santa da fitina da hargo a jamhuriyar Nijar ɗin inda suka tura saƙon gaggawa zuwa ga janar Abdulrahmani Chani to ga dai saƙon Idris madakin kafin ku je saƙon ɗaya daga cikin matasa a jamhuriyar Nijar ɗin to mai sauraro sai a yi sauraro lafiya. da zaluncin da sun ka saba saboda wannan roƙin ƙungiyar mu ta tashi mu kai tsaye da kanmu muka shirya tsab. kuma a shirye muke a halin da muke muku magana a shirye muke tsab. domin mu tashi mu kwaci mu da incin al'umma ƙasarmu da yaudara da cuta da zalunci da su cani suke na suna yi ma al'umma ƙasarmu ta jiya alhamdulillahi sai mun kan cewa al'ummar ƙasar Nijar a yau halin da muke ciki dukansu sun gane da bisa hanyar karya ne waɗannan sojoji suka hau da bisa hanyar yaudara waɗannan sojoji suka hau. Yawa, ina so in yi magana a kan su mataki. Abin da nake so in yi magana a kan shi da mahukuntan Nijar da su yi ƙoƙari su daƙila wannan ƙofar da aka buɗa domin ba ƙofa ba ce da idan ta ɗau wani lokacin za ta rufe cikin sauƙi. Ƙofa ce da aka buɗa ta wadda take ba wa makiya masu son su rusa nishar damar cika burinsu sabida duk lokacin da wata ƙasa ta shiga cikin wa'annan tsinannun ta taya su to ƙofar da suka buɗa ba za ta taɓa rufuwa ba sannan uwana matasa wannan kira-kirayen da kuka ji madaki yana yi kira ne yake da matasa da ya canza musu ra'ayi su shiga cikin tare da shi domin su karfafa wannan kungiyar tashi a halin da muke ba ma bukatan kungiya da za ta dau makami ko kuma ta kamanceceniya da sojoji ba ma bukata zaman lafiya ne muke da bukata amma ba komai Allah ne tuni asirin ka ki. da ana ma kallon dan a ƙasa ashe kai kana ɗaya daga cikin tsinannun da ba sa son ƙasar ta zama lafiya to wallahi sojoji ku tashi tsaye da akan wannan abun don wallahi wannan kofa idan dai har aka yi sakaci da ita wallahi wannan kofa ba za ta rufe cikin sauki ba tun yanzu ku tashi ku kame na kame ku kashe na kasha kawai ku kame na kame ku kashe na kasha don wa'annan wannan madakin wallahi ba dan kirki bane a zalumi ne matsiyaci ne ba ka san yan Nijar. bakka san Nijar. Ba ma bukatan ɗaukan makami, ba ma bukatan zub da jini. Dalilin mi. A wani dalili za a ɗau makami? Da wani dalili za a yi kamanceceniya da sojoji a yake su? A wani dalili? To wallahi gyara ko sakaci, ai mataukar hanci ko kuma kofar ta rufuwa. don wallahi wannan kofar da sun ka buɗe kofa ce da kowanne azzalumai makiyanmu suna da buƙatar samun irin wannan kofar ta samun 'yan ƙasa 'yan ƙasar Nijar da su irin wannan abun domin su su zo su cika burin su a kai kuma sai ga shi ɗaya ya fito to a ci uban shi a kashe shi a kulla na kulla a yanka na yanka a harbe na harbe gobe wani uban wani bai sa tini ya fito ya ce zai je wani abu a kai babu amma idan aka yi sakaci da wannan gobe ma wani ya samu damar da zai yi kenan a kashe 'yan banza saboda baya ta gani a zub da jini 'yan banza kawai a dawo to wannan kenan mai sauraro daga jamhuriyar nijar inda muka kawo muku wannan saƙon matashi wanda a fusaci e batutuwa inda ya kira ga janar abdurrahmani ciyani akan abin da ya kamata a yi shi ne? a kama na kamawa a kashe na kashewa a zubar da jinin duk wanda yake son ya tada harguwa a jamhuriyar Nijar ɗin, To wannan ta biyo baya ne tun bayan da a wannan mako dan gwagwarmayan nan Idris Madaki ya fito da wata ƙungiya wacce yake tunanin cewar ƙungiya ce da za ta kare hakkin al'ummar jamhuriyar Nijar sannan ta tsaida shugabanci na gari inda ya ikirari da cewar janar abdurrahmani ciyani ba shugaba ba ne na gari kuma sun zo za su kifar da shi domin mutum ne wanda ya zo ya ci gajiyar jamhuriyar Nijar ɗin bisa dai takaitaccen kalaman da muka kawo muku a cikin wannan tasha ta mai albarka wanda ya batutuwa da dama hakan ta jawo 'yan jamhuriyar Nijar ɗin suka fara harzika suka fara mai da martani da tura zazzafan sako zuwa ga janar Abdurrahmani Chani kan ya kamata ya ɗau matakin gaggawa akan wannan ƙungiya sabuwa da take rajin kare hakkin al'ummar jamhuriyar Nijar ɗin wanda wannan ba daidai ba ne batu ne na a tada hazo a kuma ya matsa a zo a kuma shiga hakkin talakawa wannan ba kungiya ba ce ta gari wanda a baya sun yi wa dan gwagwarmayar shaida da cewa dan gwagwarmaya ne shi Idris Matakin amma a yanzu sun fuskanci inda ya dosa to sun dawo da karakiyarsa kamar yadda dai kuka ji a cikin wannan dan takaitaccen rahoto da kuma bidiyo da muka sako muku daga jamhuriyar Nijar din to da haka da haka dai zamu fatan alkhairi tare da fatan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya shiga lamarin jamhuriyar Nijar ɗin ya tsaye da shugabanci na gari ya tabbatar da jigadigansu kan turba madaidaiciya ya kawo mana sauƙi mafita da rangwame a dukkan al'amuranmu motsin mu jin ganin mu ya kare mu ya kuma tsare mu Nijar Najeriya ƙasar Palestine da dukkan ƙasashen da suke cikin wani hali Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah kawo mana sauƙi da mafita da rangwame to mai sauraro Mun gode da kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka sai dai kafin nan muna roƙonka ka idan wannan shine farkon kasancewarka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe. Haka zalika muna roƙonka idan kana da wani tsokaci ko wani rahoto ko wani batu ka iya turo mana shi ta wannan lambar wasan ɗin tamu kamar yadda kake gani. Muna godiya ga dubban al'umma masu turo mana saƙonni a cikin wannan tasha ta mai albarka. Da haka da haka za mu ce bisalam a huta lafiya daga tashar Hausar mu TV. Sai mun ji daga gare ku. Barka da zuwa Hausar mu TV tashar al'umma.